ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana sani abdulhadi injiniya na nan wannan department din kuma ciyaman mai kula da wannan gidan na metal world to alhamdulillah alhamdulillah ka gan mu dai a cikin yanayin da muke ciki muna taimakon kanmu da kanmu yauwa kuma muna taimaka yan uwanmu masu bukata ta musamman yanayin da ka zo fatir din namu ka gani da abin da ka gani a nan wajen yana daga cikin abubuwan da muke yi muna yin kyaure muna yin lilo muna yin keken guragu muna jona mashinan guragu in an kawo mana mashin za mu jona shi kuma muna yin abubuwa dai ba za su ma lissafi ba amma dai ga wasu a takaice da na bayar to alhamdulillah ka zo min inda nake so so sawa kaina saboda farko dai da na fara wannan aikin da ta so a gidanmu gidanmu yawanci makera ne kuma suna walda to a gidanmu dai na fara wannan sana'ar ina yi daɗi ba daɗi ina yi har ɗan san wasu abubuwa a gidan a takaice na fita na ga gwanda in koma daga waje saboda zan ƙara basira duk da dai wata basira da a gidan na ɗauke ta na fitan kuma allah ya bani sa'a na haɗu da wani mai gidana wanda kuma yake ƙaunata wani bayo sunansa a gwammaja yake shi ya koya rike ni shi ba kira walla yake yi duk wata walla da gani a gidan sarki gidan sarkin kano yawanci shi ake ba aikin gidan to allah ya ji kan sarki allah ya gafarta masa murgayi akwai bukar makoda wanda yake karɓo kwangilar daga wajen su ya kawo wa shi bayo ɗin to a nan dai basira ta ta ƙara buɗuwa kuma allah sarki shi wannan mai gidan na bayo da nake sa da ba daɗi duk da na laifi wallahi ya nuna mu hukuncin laifin na to amma na ji daɗi hukuncin da ya nuna min saboda da bai mun haka ba da ba zan kai haka ba yanzu wallahi amma na ji daɗi kuma na gode wa Allah yanzu duk abin da ka kawo min inda na ɓangaren walla ne in Allah da shi na yi shi kuma zan yi shi cikin daɗi kuma zan yi kuma za a yi sha'awar aikin kuma alhamdulillah gaskiya abubuwan da yawa kamar na farko hausa fulani mu kenan ba sa jawo mu a jiki su taimake mu dole in ba yanzu shi wancan da nake baka tarihinsa wanda mai gidan na biye rabe ne hausa fulani ba sa jawo mu a jiki nan mu dogara da kanmu dai kullum a bara na fara baran nan na ga abin ba zai yi ba kullum in samu kuɗin na cinye su lokaci ɗaya gobe in koma in cinye su na ga ya zan yi ba na mantenan ɗin kaina ya zan in canja riga ya zan yi canja takalmi amma ina kudin baya isa ta yin wannan canja canja he na ga kai ba zai yi ba ine na fitan fa na je na samu wannan shi mai gidan da ya rike na hannu biyu ya ce in tsaya in dogara da kaina lokacin da na je mas kira na je ina yi da a wajensa zan mai yincis zan mai yincis zan mai hancin kwado zan mai dagi kamar yanzu wannan dagin na gidan sarki daga gani na inda sarki yake fita kofar kwaro ake kofar kudu wannan dagin da gani na wannan da aka rela relan nan wallahi duk wannan dagin da gani ni na shi ni na datsa kuma na lankwasa kuma na ba mai wanda ya sa ta kalubale na dan samu wasu wasu kuma ban samu ba kamar dai yanzu kamar bangaren kekunan nan namu da kake gani da na dawo kungiyar guragun jihar Kano su nake yi da kekunan guragu da kyamare da kuma wannan abin da ya gani a gabana kalubalen da na samu yawanci yawanci kalubalen da na samu in mun yi sana'ar muna so gwamnati ta shigo cikin sana'ar tamu ta sai kayanmu don mu dogara da kanmu yawanci ba ma samun wannan damar shi dai wasu wanda suka ji tausayinmu suke sha'awar sana'ar tamu su za su zo su sai kayan namu su je su yi amfani da shi gwamnati ba ta shigowa ta sai kayanmu ai nasarori da yawa na yi aure a cikin sana'ar nan duk wasu abubuwa daga gani akan wannan sana'ar na shi ne aure ina da 'ya'ya akalla yanzu ina da 'ya'ya shida da mata ɗaya kuma dai akan wannan sana'ar na yi ina da abun hawa na mashin duk kuma akan sana'ar na yi kuma ina taimakon 'yan uwana kuma ina taimakawa masu bukata ta musamman su ma ba abin da zan cewa Allah ya dai godiya duk na samu wannan nasarorin wallahi abubuwan da ya canja min kawai kyamar baran na yi kyamar ta na yi saboda na dube ta ba za ta yi min abin da nake so ba abin ɓacin rai abin ɓacin rai ne a siya kayan naka a ƙi kama kuɗi shi ma ɓacin rai ne shi ma ɓacin rai ne ka ta kirkire kayan aikin ka tafi an zo an siya burin mai sana'a a siya kayansa a bashi kuɗi ya je fitar da wanda zai dan taimaka wasu ya fitar da na kasuwa wanda kuma zai yi dan cin abinci suna gefe shine abin cikin buri da ka sai kayana ka ban kuɗi shine buri abubuwa da yawa na ɗaya ko yanzu na kalli ayana to abin farin ciki na ne abin farin ciki na ne yanzu haka yata ta gama sakandare ɗayan mata gama sakandare yanzu karatun gaba ba don wannan corona ɗin ba da ta shigo da sun shiga karatun gaba to ko ta nan ma ni alhamdulillah nan da shekara biyar to ni yanzu nan buri na yanzu abinda nake so so nake ga na dan fita kamar yanzu a america su china in je in kara experience akan wani abu da ban gane ba yanzu kamar ma wani abu da yake bata mana rai kamar yanzu wannan mashin din da muke hawa akwai wata yar abu wanda take ba mu matsala wata sunan ta gwiwa bilalas yin mun tayi neman ta ya an je fatakwat an je onacha to yanzu ta kare a onachan a ina za mu same ta to muke nake sha'awar in je china ko america saboda can suke zubo su a zuba su a yi bolin din a zuba an ga kawo su to yin sun fara karewa saboda a wani mashin ne ake samun sa vespa irin na daɗin nan to mashinan yin sun fara karewa yanzu buri na in je canan in je in kai kwas ɗin abun, a hanga zubo min su ina yin koda, ina to da su kuma balle ma hakan akwai experience da nake so in ƙara ba wai ita kaɗai ba suna da yawa to alhamdulillah ita gwamnati da hukumomi masu mu in suna zuwa suna sayan kayanmu to za mu ji daɗin yi mu siyar mu ajiye a kasuwa su zo su siya shi ma wannan abun so ne abun da muke so gwamnati ta mana yanzu a ce ana yin des na makaranta ana yin kyamare na makaranta ana yin rumfuna duk ana yi yanzu kwata ma kwalbati da ake yi akwai wani abu da ake na titi in ka je hanyar kofar ruwa ta manyan da tituna za ga an yi kwalbati kuma an sa angul channel duk kusan aikinmu ne ba aikin mai gaba ba ne tankin nan na ruwa duk za mu iya yi kyamare muna iya yi des na makaranta muna iya yi in an zo an kawo mana za mu yi diyanci wannan barace-barace daren sai da allah da za a yi mana irin haka wallahi ba za a ga guragu ba ba za a ga guragu a titi suna bara ba masu mu dai su ma suna taimako to amma taimakon baya zuwa inda ake so yanzu a wannan corona asarar da na yi na rantse da allah ba ta lissafa na buga asara wallahi amma da yake jajirtacce ne ban yi rauni ba na zo ina kan sana'ata duk lokacin da ka zo za ka na kan sana'ata ka gani to ya kamata masu kuɗinmu da 'yan uwanmu masu bukata ta musamman hankalinku ya dawo jikinmu ku tawo jikinmu me jikinmu ku tawo jikin 'yan uwanku su taimake mu su taimake ku don mu rufa kanmu asiri shine abin da yake a kan gaba saboda kai ma kanka burinka ka zo a cikin mota mai kyau ka wuce a ce ai ga dan uwanka can ya wuce abun farin ciki ne ka gani amma kullum zuciyarka kullum tana a baka a baka ba daɗi ba dadi yasa na yi fit na ce kawai wannan zo in ma ya zan yi wuta ta jani in kone duk zan iya jura don taimaki kaina yauwa godiya nake alisaka da alheri